Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. suna Sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Darasin mu na yau zan nuna maka yadda zaka ɗauko status a WhatsApp wanda irin mutane suke sawa ko bidiyo ko wani hoto ko wani abu ba tare da ka amfani da wata manhaja ba ko wani application. To ku biyo mu ku sha kallo. Amma kafin na nuna muka ko wani guri da aka rubuta subscribe sannan kuma ku danna min ƙararrawar sanarwa saboda shi zai ƙara mana idan naga ana subscribing yana ƙara mana ƙarfin gwiwar kan cewa mutane suna jin daɗin abin da muke yi. Nagode. assalamu alaikum abin da ya sa muka ce za mu nuna muku yadda za ku ɗauko kowane status a whatsapp da mutum ya saka ba tare da application ko kuma kana amfani da wani whatsapp gb ba ko wani dai kalar whatsapp wanda zai iya jawo a kulle namba kamata da yanayin whatsapp kwata-kwata to ga hanya dai mafi inganci wadda za ka yi wadda kuma ba laifi ba ne a kamfanin whatsapp idan ka yi ta za ka iya ɗauko application ah, status ɗin whatsapp ba tare ba tare da ka yi amfani da wani application ba abu na farko da zaka fara yi sai ka zo ka shiga whatsapp kamar yanzu haka idan kuka kula ga ma a cikin whatsapp kun ga nan shine gurin status wannan kowa ya sani kuma a nan gurin idan kuka duba ga status na saka su guda guda nawa guda ɗaya biyu uku hudu to wani lokacin zaka ga status ya birge ka sai ka ce wa mutum ya turo ma sai ya ce ma ai ya manta bai turo ma ba waye waye dai duk irin wannan abun to abin da za fara yi shine tunda misali wani lokacin wani kuma yana iya manta sai ya ki ma kuma bidiyon ya burge ka to abin da zaka yi shine idan kana so ka dauki status din sai ka zo kan nan ka tabbata status din da kake so ka dauka din ka kalle shi misali nan nake so zan dauki wannan ina so zan dauki na wannan muhammad abba comedy din nan misali sai yanzu in danna a kansa kana dannawa haka kun gani kun ga ya bude sai in ƙara ta wannan na ga wannan kenan wannan ma ga wani na broroya kun ga shi ma na gan shi ga wani abba crespo shi ma misali na danna a kansa kun ga status inda ya sa ga su da wayannan kun ga gansu haka ga su nan sai wannan ga wani shi ma ya sa kun gani sun saka status ɗinsu ga shi nan to haka to kun ga dai status din da muka gani ba guda ɗaya bane ba guda biyu ba to abin da za ka yi shine idan ka zo ka ga wannan status haka kana so za ka ɗauka kun ga mun gama biyun ɗinsu kowanne mun gaggani to abin da za ka yi kawai sai ka yi minimizing kana minimizing sai ka zo cikin file manager ɗinka wannan bari ne mota wannan files kenan file manager kun gan shi file wani waya za ga an sa file manager kowaye sai ka zo sai ka danna akan file manager ɗin nan sai ka buɗe kana buɗewa sai ka zo cikin wannan internal storage wannan kenan ma'ana memory na kan wayarka internal kenan haka amma memory card ne da ka ya danganta inda kake saving abubuwanka amma ni yanzu internal storage zan yi saboda yanzu wayoyi ma yawanci internal storage ne ba a sa memory card sai ka zo ka danna akan nan internal storage kana dannawa sai ka scrolling ƙasa ka je can ƙasa kana zuwa can ƙasa kun ga haka ga muna a ƙasa muna zuwa ƙasa sai mu nemo wata folder da aka rubuta whatsapp kun ganta wannan kenan gata nan wannan whatsapp kana nemo ta sai ka shiga ciki kana shiga yanzu gashi mun shiga muna shiga sai mu je ƙasa ga wani folder da aka rubuta nan gurin aka rubuta media ga media sai ka zo sai ka shiga cikin media nan kana shiga gashi nan kana shiga abu na farko da za ka gani one minute ago an sa status an kalli status wajen guda goma sha one minute ago kun ga status sai ka shiga kun ga one minute ago minti ɗaya da suka wuce an sa status sai ka zo haka kana yin haka sai ka shiga cikin ta cikin nan status statuses ma'ana status da yawa kenan sai ka danna akai kana danna wa'annan su ne duka status din kowanne kake so bari nuna muku wanda muka gani ɗazu kun ga wannan bari buɗe kun ga wannan shine wanda muka gani wanda muhammad abba ya sa wannan ga, ga wannan ma shi ma duk mun gani ɗazu da ina nuna muku to haka za ka yi ka ɗauko kowane status da mutum ya saka ba sai ka ce masa wani turo mun ba sannan sai ya turo ma da ka yi haka shi kenan ka gama da shi to na gode da fatan kuma kowa ya fahimci abin da na koyar in kana yi za ka iya mobin ɗin bidiyon eh, status ɗin zuwa folder ka ko wani abu ko kuma ka ajiye shi a wani guri akan waya to da fatan kun ji daɗin abin da na koyar da ku sannan ina fatan za ku yi subscribing channel ita na gode To jama'a da fatan kun ji daɗin abin da muka koyar da ku guraren da muka yi kuskure kuma ku gafarce mu sannan kuma muna fata muna roƙonku ku danna mana subscribe a ƙasa sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Na gode.